da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro, yau da gobe ne shirin matasa da ke zo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 100. da biyu da digo biyar zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM sai kuma ta intanet a voahausa.com ko kuma kai tsaye ta Facebook Live masu gabatarwa Usman Ahmad Kabara tare da ni Safinatu Sada Sodangi. To masu sauraro barkanmu da wannan lokaci yau sha shida ga watan Afrilun shekarar dubu biyu da goma sha takwas a kowace ranar Litinin in ba a manta ba muna magana ne a kan zamantakewa. Yau za mu yi magana ne a kan canza launin fata da mata ke yi wato Bilicin a turance. Shin menene dalilin su na yin haka? To dalili na fani na fara shafa mai iri iri muna tafiya da kawata wani ya kalla ya ce fa farin mace jari ce. Ya ce saboda in ta haifar maka 'ya'ya farare eh. su ma sukan zama maka wani abu. <laughs> Eh, <laughs> kashe eh, To wakiliyarmu da ke Kaduna Binta Abdullahi ta tattauna da wasu matasa a zauren muhawarar yau da gobe. Mm, haka yake sannan kuma akwai amsoshin tambayoyin da muka muku a shafinmu na abota na facebook da kuma twitter sannan za mu gayyato mai fashin bakin al'amuran yau da kullum ambasada muktar ga shashi don ya yi mana fashin baki akan wannan batu ku dai ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa Facebook da Twitter mun nemi jin ra'ayoyinku inda muka tambaye ku a ganin ku me ke sa mata shafe-shafe don su canza launin fatar su wato bleaching a turanci ga yadda kuka amsa mana. Haka. To sakon farko ya fito ne daga Musa Sale Potoskum ya ce salam yau da gobe hakika dalilin da ke sa mata shafe-shafe don su canza launin fatar su da duk don su burge maza ne domin wallahi wasu matan idan ba su yi wa wannan shafe-shafen ba ma ba za su gani ba. To fa. Ashe ce <laughs> Sai Amiru Lawal Balaraba Giwa ya ce yau da gobe a gani na suna yin hakan ne saboda maza. Domin maza sun ce sai farar mace za su aura sai ka ji mutum ya ce Allah ya bashi farar mace komai ya ce shi yasa suke bilicin a gani na. <laughs> Ta ku cinye mata. <laughs> Sai Mustapha Ali Koko ya ce ni a nawar ra'ayin ina ganin rashin godiyar Allah ne da irin halittar da Allah ya yi musu. sai umar baba yaya sabon gida da aminu adamu malam madori suka ce wallahi wannan lamarin yayi wa matanmu katutu musamman ma mu karkara ba a san ina aka samu abu ba kin sa a fuskar ki to wannan lamari yayi ma matan sabon gida katutu da fatan duk masu yi za su gyara don sake inganta ilimin su ta wani bangare To sai kuma Prince uh, Usman uh, Mika Rijau ya ce salam yau da gobe ikon Allah ya ce hakika dole ne ke sa mata yin bilicin domin yawancin maza sun fi son mace fara tas. Usman yaya. <laughs> Haka ya ce. <laughs> Sai halin da. da Sa'idu Daura ya ce yau da gobe ba komai yake sa mata yin shafe-shafe don canza kalar fatar su zuwa farare ba sai don yin mm. kasuwa ga mazaje. Ganin yadda kasuwar mata farare take cika ta batse a duniya yanzu. Mm. Amma 'yan magana na cewa yaro tsaya matsayin ka kada zancen 'yan duniya ya ruɗe ka. Mm, wannan gaskiya ne da abubakar mm. imam allah ji kanshi eh, sai kuma nuruddin harun ya ce sun hangi cewa namiji hankalinsa ya fi karkata ga faran mace ne saboda haka shafe-shafen canza kala ya zama ruwan dare a wajen 'yan mata da ma zawarawa kai har da ma matan aure tofa sai Abdullahi Muhammad mai yama ya ce wannan ya samo asali ne saboda sha'awar fararen mata da mu maza ke yi kuma zahirin gaskiya ni ma ra’ayi na kenan wato faran mace. Mm. <laughs> to sai kuma Ahmad Sale na faɗa ya ce salam yau da gobe hakika yin hakan bai da wani amfani ga lafiyarsu domin kullum ana faɗakarwa cewa bilicin bai da amfani amma tun da sun ɗauki abin a matsayin shi ne zai gyara musu fata to su gani suke su sani za su haɗu da hukuncin Allah Allah ya kyauta a tashi lafiya an safinatu da oga kabara to mun gode oga Sale sai abdulrazak el musa ya ce salam yau da gobe ni dai abinda nake gani shine mafi yawancin mata suna yin haka ne don su samu mijin aure sakamakon da ya sa hakan a gare mu yake mu maza ya kamata mu canza halinmu sai al'amin a hotoro ya ce waɗansu suna wannan ɗabi'ar ne saboda wai a ce sun waye domin sun ga ƙawayensu suna yi To idan muka koma shafinmu na Twitter at Boda in Kaibo ya ce a gani na saboda karancin sanin dokokin Allah na yin hani akan yin hakan sai kuma rashin sanin illar yin hakan ga lafiyar jikinsu domin kawai su samu shiguwa a gun samari Allah ya kyauta. Sai at mai lange-lange ya ce babu shakka a wasu mata yanayi ne ke sa su a cikin wannan hali ganin cewa wasu maza sun fi son mata farare da fatar da fatar Oh, da fatan ne yake so ce da mm. fatan mata za su guje wa duk wani yanayi da zai iya sa su su canza launin fatarsu su. Oh, Eh, sai Abdul underscore 8169 ya ce maza ne suke sa mata shafe-shafe saboda yawan maza ba su son bakar mace shi yasa mata suke shafe-shafe don samun kasuwa wajen samari. To sai kuma mu je ga at Arabiyu GMD gidan Madi kenan ko ya ce to ni dai a gani na 'yan mata na yin haka ne su burge maza kuma sun samu ta goma shi a wajen maza shi ke sa mata ke shafe-shafe amma fara'ayi na ne. To wannan shine na ƙarshe Usman da mm. fatan za a ci gaba da turo mana da saƙonni. To yanzu bari mu shiga zauren muhawarar yau da gobe mu ji yadda wakiliyar mu binta Ibrahim ta tattauna da wasu mata akan dalilin ah, matasa akan dalilin da yasa mata ke yin shafe-shafe <laughs> don ƙarin hasken fuska hamma da jiki wasu ai. Hmm. Jama'a barkanmu da warhaka. ya yi. To sannan ku da zuwa nan zaune namu da muke tattauna a kowane mako kan abin da ya shafi rayuwa na matasa da sauransu. To a wannan makon ko mun zo da wani darasi ne wanda ni dai gaskiya daɗe yana tsaya mun a cikin zuciya. Na san maza da yawa su ma abin ya tsaya musu matan ma haka musamman ma yadda muke ganin kun juya akalar tarbiyyan 'ya'ya matan da kuma yadda suke tsarin rayuwarsu wai me ke faruwa ne muke samun labarin cewa ku samarin nan kun tubure kun jajirce kuna barazana kan cewa ku ba za ku iya auren mace in baka bace sai in jaja wurce kamar lemu ko kamar karas ai fara dole ne a fara ba eh. a ai fara dole ne kana ya sai faran nan kai fara ko me zagin uwa ta ce ni <laughs> komai ya ce to na ni fara komai ya ce fara komai zagin uwa ta ce to na ya ce wata in dai har farin bata take da shi ni har in dai ah, fara ne ban damu ni dai farin kawai shine gaskiya in dai fara ne bani an gama komai ai ba ruwa na da hali ne eh, to ni to ke hawa ke ne yake maka eh to ni naki to aikin san yanayi ni abin da ya sa ma ni yanzu abin da ya sa ni na fara wannan shafe-shafen saboda kin ga ai yanzu ra'ayinsu kusan ya juya kowane namiji ka taɓa sai ce shi sai faran mace in yanayi ka fita da ƙawa an ganta ita ɗas fara ke an gakka baka kafin a kula ki an kula ta abin da ya ja hankali na kenan na fara wannan shafe shafen ni ma fa in gana shana a gani. amma ai za ki ɗashe kuma ke an san asali ki ke yar Afirka ce yar Afirka kuma ai baka ce ko? Eh to yar Afirka ma ai akwai sirki ba duka oh. aka zama farare ba ba duka aka zama baƙaƙe ba su ma can inda akwai fararen ai akwai baƙaƙe a ciki. A ni fa gaskiya fari yanzu yanzu shafa shafa fa shine amma gashi nan muna iya ganewa hannun ki ne ga akwai baki akwai fari fuska ki ce kawai ta dauki ai yanzu daga matakin farko aka fara ai yanzu kin ga mai kawai nake shafawa eh mai ne kawai yanzu nake shafawa nan gaba kuma kin ga ina iya koma in juya in yi alluran yanda zan fi haka ba za a gane ba ai yanzu ana yin sak malam ka ji abin da ke faruwa da maza da matan nan shin zaka iya yin allura don kai zama fari don wata mace ko alama kuma wannan babban ƙalubale ne da ke fuskantar mutanen mu a halin yanzu mm. an ce eh an addinanci an yadda ka nemi mace saboda kyanta amma ban tunanin cewa launin fata yana da ɗaya daga cikin kyau na mace a domin akwai kyawawan mata na ban mamaki wanda zaka gansu bakake ne akwai kuma kyawawan wanda zaka gansu farare ne a hasali ma an ce duk wata farar mace zaka ga raka asibiti ne saboda haka ban da wannan ra'ayi na cewa to na kin ji fa abin da ya faɗa ana kaman da ke yake eh ai alamu sun nuna haka tunda naga yana yi yana kallo na <laughs> ai wata farar mace kenan me raka na asibitin yanda ya ce wata farar mace ma ta fi bakar mace lafiya saboda bakar zaka ga ma yanda za ta ta wani laulayi laulayi ni kaga ka misali kamar yanzu a gidan mu haka eh. zaki ki akwai wasu farare ne mm. wasu baƙaƙe ne da sauransu yadda muke a tare 'yan mata haka to kafin ki ga baka an yi sallama an ce ana kiran wance baka eh. to an kira mu farare farare an kira mu ya fa irga saboda haka ne gaskiya ni ma kam ina ina nan farin amma ni dai ban fara shafa mai ba ina nan dai da man fari na ne na asali eh a da ma ai ba shafa ba amma kuma dai fari na ne mm, yana da kyau haka saboda ko dan mai ne yanda zaka mutsike jikinka kai kana ji kaman ka ce kai da fara eh. da baka mm. kai duka kana so yanzu ne to ka sani me na fahimta ah. gaba ɗaya baka ma san mace ba. A gaskiya ne sa baka san mace ba. Ai ka nemi faran nan. Eh. Ai na ji kayi wani kalma ma wai rakana. Me kace? Rakana asibiti. Ai ni shine daidai. Allah kullum kana ya yi in dai fara ce mm. Mm. zan nemo duk abin da na samu in kai ta ai asibitin buri na dai a ganna a ce ai matan mubarak sisi fara ce dal to ai ya ma wahalar da suke yi da mu kuke yi duk wani wahala da namiji yake ai akan mace yake yi da har za a ce wani na waira ka na asibiti ai dole ka je asibiti mace ai wani wahala ai ba farin Allah da annabi ne a jikin ki ba ko ba farin Allah da annabi ne amma farar ce na kuma zama fara. Ah, kin dai zama dai fara na zama hanya zama. To na zama fara hmm. kuma ina kan eh. hanya zan ci gaba da gogewa in fa haka. A ah, ra'ayi ya bambanta. To gaskiya kamar ni dai a gare ni Allah bai dora min sha'awar faran mace ba. Mhm. Ni gaskiya ina son asalin natural color. Allah. Wanda Allah. Jikan kuntakin. To ai natural eh, color shine fari yayi. a dakata bari kala kala ne natural fari kala kala ne fari kala kala ne kuma ah. afirka fari kala biyu ne akwai baki akwai fari akwai kuma fari na kemis, wanda zaka je ka siya da kuɗinka. Hmm. Eh. To a magana ta gaskiya hakikanin gaskiya ni in dai fari ne har wanda mutum zai je ya saya hmm. a asibiti ko a kemis mm. gaskiya ba na san shi saboda mene za ka ji mutum idan yana amfani da irin wannan shafe-shafen za ka ji yana da yana tashi ko ba zai iya shiga har wani karni har wani karni mm. za ki ji yana yi sannan kuma gashi still idan tsufan shi ya zo ko in shekaru suka ja ah. fatan shi zai tattamuke eh. still dai ga baki ɗaya mutum zai ɓata halittarsa yauwa. Mm. ai wannan man ma rashin iya shafa shi ne akwai yanda ah. zaka dinga wanka ko da akai akai kuma ka daina fita rana in dai ka fita rana ne to wannan ranar yanda kake magana cewa za a ji mutum yana wani kala yana wani bashi bashi da mm. sauransu mm. to ka wanka ko da yanayin wanka da shafa turaren da za a shafa ta ina za a gane mutum a ce ya yi abu nan karshe da nake son faɗa kusan fa magana na cewa eh magana ta ba wai cewa nake na fi son bakar mace ba ina son faran amma ba ah, wai ba wai mai fentikentin ba haka kuma ina son faran ah. ba na kanti ba ina son baka ba na kanti amma hmm. har ina tabbatar muku cewa za a iya cuta na idan har za a shafa mai saboda ni ban san hanyoyin da ake bi ana gane wance shafa mai ta yi ba To ai kai bari ka ji yanzu kai ka kai da kake cewa fara baka bari ka ji ai fara ma yanzu bakan ma sai ta sama hoda ko wani hoda da suke shafawa yanzu sai kai ta ka zanzan kai ma da kake tunanin wai fara eh, kai eh. kai ma ka san sunan shi eh. za dai ka ganta sai ka kaga fiskan fari ah, kana zuwa kasan gaban sai ga baki na ji ana kiran wani buga buga to kai duk ni ba san su ba amma dai ka ka dai san takun ka dan wani lokaci zaka ga fiskan su fari hmm. da ka duba kafa sai ka ga mace kaman a tukunyan Ehm, gawayi aka dauko tukunyan gawayi aka dauko ta <laughs> to ka rika kula da irin wa'annan dai to wai ku wayan tambaye ku ne me yasa ku ba kwa yin fentin ku ku zama fararen tunda ku ma kuna son fara ku kuma ga kunan dunawa da ku kun zo kun ce kuna son batun to ai kai namiji ba sai kai fari ba kai dai ka nima faran da wanda duk inda ka bi kai ni fa ka gan nan shi namiji kawai kuɗi ake so mace ne ake neman faran ni dai ni da bakan mace sai dai fa kallo ah, ni fara ko a ah, yawa sai kuma fa fa eh, wantaka amma dai ni tarayya da da baka mm. to yanzu tambaye ka dan Allah yan uwanka bakaken nan yan mata ne na ganka kallon ka din nan na san yan uwanka bakake ne ya za a yi su shafa mai au zan sai musu mai ai kowa ya farin kawai to kana nufin kuna son ne wai tarihin da muke da shi na afirka wanda ya sa muka zama abun burgewa abin alfahari a cikin duniya cewa 'yan afirka bakake ne eh. kuna son ku shafe mana wannan kalar fatan namu ne amma abin da nake son faɗa nan shine ko in ce gyara mu sani cewa ba wai afirka ne baka ba rinjaye mafi rinjaye na mutanen afirka su ne bakake hmm. amma akwai mutane waɗanda dama asalin su farare ne hmm. a najeriya ma idan muka kwatanta ko da kasashe irin idan ka je su wanda su ne a kansu asalin bakake hmm. in ka je za ka ga cewa akwai farare a cikin wanda allah ne halicce su haka kuma suna samun aure bakaken ma na samun to ina iyayenmu yawanci iyayenmu bakake ne idan muka duba ya aka yi suka yi aure sun yi shafe-shafe ne lokacin ai ba su waye ba ne su ka san yanzu zamani ne shi yasa kaga haka eh dole sai mun zama turawa eh kwarai da gaske to shi baturen yana kallon ku ya san cewa daga na kanti ne ai akwai na kantin mm. akwai na kantin ai amma fa kamar yadda shi galadima ya bayani mm. akwai fa wannan farin wanda dama Allah ne ya halicce mu da shi ko ba haka bane kamar yanzu ita hawa yanzu kin ga ai da ganin ta kasan mai ne to ai ni dalili na na fara fa shafa wannan amma kuma ni ta burge ni saboda idan mu irin mu ba mu ga wannan kalan ba abin da zai kawo to dalili na fa ni na fara shafa mai iri iri muna tafiya da kawata wani ya kalla ya ce fa faran mace jari ce wannan haka yake ya ce saboda in ta haifar maka ya'ya farare eh. su ma sukan zama maka wani mm, abu ko kin gani shi yasa kawai na idan aka yi shafa shafan bare eh, in na shafa ai kaga hakan zai ja ra'ayin shi haka zai ga ra'ayi zai ja ra'ayin shi kaga in samu yanzu tsaya ba abin da zai kai ni auren bakan mace ka wuce ka san in kana da bakan mace sai ka wuce ma ba a san ka wuce ba kamar ya eh? dama duniya kuke yo wai da mu kai to a to kayan ka wuce da kala daya ai kala daya ka wuce da shi eh. a ah, kala daya ne to kala daya ne ba bambanci kowa na son canji ba ka son canji kai ah, to amma in yau a ganka da farin mace eh. to kaga ka canza ka canza kala kana gittawa za ga kawai ai gaba ɗaya kawai gaba da ya wuce girma na daban to ka kalubale gare ku mata dan mun ga alaman ko mummunin namiji ko da dunawa ne shi mutukar yana da wani abu a jikinsa watan yana da ɗan sa ko kuma ya yi karatu zuwa ƙololuwa hmm. to kuma wannan duk ya share sai ku je ku yi ta babansa har yakin ba sasa ma za ku iya yi akan sai kun aure shi hmm. to amma ku me yasa ba kwa ce musu su ma sai sun canza kalan fatan su ko ke kin haƙura ke ga ki jajawar da ke kyawar baki ba damuwa ina son shi haka Allah tunda yana da eh, kuɗi saboda yana da yan canji a aljihunsa eh da bai da komai gaskiya eh saboda ne eh a dama a to ai gaskiya ta faɗa eh. kai gaskiya ta faɗa eh, shi yasa kaga mu yanzu ni ba gashi ba hmm. ai bakin ne ni amma yawa amma kaga ai tun da ina ta dai maimaitawa faran nan fa faran nan bari mu kuwa ta tambaya guda daya Shin <laughs> fararen da kuke so, farin da kuke so na mai ne ko ko na asali Ni ba kowanne ba in dai farin in dai bari bari ne kawai. In daga nesa zan ga fau. Kanawa suna ɗaya daga cikin mawayin da in ma an fara shafa man to su suka ja. Saboda ba Kano zai ce shi ba in ba fara ba ce. kudin shi na aljihu. Ah, to me yasa ba ba da hujja? Wannan ba da hujja ba zan zage eh, kai shi yasa. Matan nan ina son ƙara jeho wannan tambaya a gare ku. Shi canza kalan fatan nan fa ya fara zama wani mataki na nuna cewa kin waye ko kuma kin haɗu wai shin ku ba ku da wani hanyar nuna wa mazan cewa kun haɗu ne kanku yana ja kuma kun haɗu ta hanyar tarbiyya da sauransu har sai kun canza kalar fata kun ɗauki su. Hannu ɗaya baya ɗaukan jinka. To. Saboda idan ya kasance ka wayan kana da ilimin kuma fa sai ka haɗa da nan. Shi ma ai wani bakon ne na musamman. Eh. Yanda za ka shafa. Yau wato ai abin da ake nufi kenan. Mhm. Kuma ma ai baki san wani abu mazan su suka ja haka. Saboda in dai ba su ga wannan farin a tare da ke ba Allah ya sa ke ce kanwan Mango Park saboda tsabar karatu da mm. wayewa da sauransu. Eh. To in dai babu wannan farin nan dai da ake so. To fa sai dai fa a kalle ki a wuce. Mm. Ba wani magana. To kin ji dalilin da yasa ake. Kun ji abin da kuka mana. Bari ki ji. A ko ta yarinya. Da nake gaya maka baka ce. Mm. Amma ko da yaushe ta zaka ga tana matukar alfahari da wannan bakin. Za ga ta sa bakin kaya ta yi shiganta ta yi waye har ba ta san shafa irin su ko da sai ba ta samari nawa ki wurin ta mun yi takara da mutane sun fi hamsin kaga har ni an kada ni ko a hanya sai dai mu gaisa mu saboda in dai fara ce ko mai ya ce suna so ni ba ku tsaya fa ku ji akwai wanda ya taba cewa ko zan cinye kishiyar maman shi ce Eh. in dai zan ci gaba da shafa wannan zai aure ni ko ni ko ina ni ina da shafa haki shi fa na kullum magana shi fa na kullum magana ni da ina daya daga cikin masu fada aji da na ba da umarnin a miki bulala goma sha uku ai da kai da kai shafawa me tai to daga ta ga ta ga bulala a wannan ba ko shi ma yana faɗin ra'ayin shi ne kawai ku yi ku kalla ku gani yana yana sa ta kallo ina kallon shi ma ina sa ta kallo muna fatan Allah ya kawo mana dauki akan al'amarin nan ya ya ganar da ku ku masu a mu a gane muke da suna siga ku kuna cutar da kanku eh, gaskiya saboda zai iya yiwa akwai wani abin da zai iya faruwa da mutum musamman wanda yake daukan allura ta canza yanayin fatarsa wanda yake iya shafan wa'insu kwayoyin halitta na jiki ko kuma kwayoyin da ake afawa a baki wai duk nan dai a canza fatan da kuma mayin shafawa da fatan za an karu da wannan ah, tattaunawa da muka yi za kuma a samu gyara a ciki malamai mun gode. ko zan tafka abin kunya sai na sauka akan hanya lashe To kaji Usman, shi yasa da maɗa za a tambaye ka nace to ya Usman da na <laughs> san kaji ai sun ce kanawa. Shi ne na ce wannan <laughs> mu muka ce sai an shafa ina ji na kan muka ce muna zo? ina ji binta ba da Kano ce saboda kaji har eh, saurin ci eh, ah, a kai bazan zagi kai bazan zagi ya ya ya kai sara ne ta <laughs> san wasan kanawa da tsatsugawa ya sara da mutun sama ne eh, ce sai an tambaye ka nace to Usman yaya farin Allah da Annabi mu muke so to ai Usman saboda neman in kai baka da farin Allah da Annabi saboda ka san yawancin mazan mm. fararen suke so sai ka koma ka nemi na ti kai ma ka shafa haushe ma ce da baki kirin gara baki baki to ina so ne mutun da bakanan ne dai ana son yan faran nan ah, to masu halin da ya kamata a bi ai bakin mm. mutum ma idan mm. ya dan ba wai shafa wani abu da zai canza kala ba amma dai irin ka bakin ya ya mm. cika bakin ah, a ni abin ma da nake kalla abin safinatu shine mm. ai yawanci akwai abubuwa da ake ci ko a yi amfani da su mm. ko irin sabulan wanka irin irin kamar namu ne a gargaje kamar irin su sabulin salusu akwai abubuwa da na san wanda zai gyara fata ta yi kyau wato kin ce kin san zaki kawo mana gwanar sanin yadda ake gyaran fata ko eh, eh wanda a likitance mu ji illar da wa'ancan abubuwan suke da kuma abin da eh. ya kamata a yi eh, ba tare da Allah ya kai mu da rai da lafiya eh to yanzu a kai tsaye ta waya muna tare da ambassador Muktar Gashash daga Kano. Eh. Ambasada barka da shigowa. To za ki fara mai da wannan tambayar ne. Salamu eh. alaikum. <laughs> A fara mishi. <laughs> Eh ambasada barka da warhaka. Barkan ku yamma. Yawwa ya aiki. Ya barka da shigowa. To Usman fara tambayar ka. Wai cewa aka wai mu kana fararen mata muke son mu gani wai shine wai shi sa sai suke ta shafe shafe. <laughs> Wai wai mu muka fara an haka ne. Ka san kanawan ma suna suka tara ba. Yawwa yawwa ba lagashashi. Eh, kanawa suna suka tara yawa amma ainihin mutumin kano wanda ake wa tarbiyya a kasar kano yawa ai ba ruwansa da wannan tsarin hali nema da mutunci da tattaku. Yawwa ambasada to abin da ya sa ai dama muka gayyato ka kenan cewa wai farin nan shine saboda da yawa ma daga cikin hmm. masu sauraron mu da suka bugo da suka turo mana sakonni kowa magana ai saboda maza saboda maza saboda maza suke yi. Hmm. A ganin ka fari ne kadai ya kamata namiji ya kalla a mace ko ko me ya hmm. kamata ya kalla kafin fari. To ai malama su ce to ai ina tabbatar miki duk cikakken Kano. wanda ya tashi aka yi masa tarbiyya irin ta masa kasar hausa ai magana aure da aka tsora shi aka yi aka nuna masa aure shine kashin baya kowace al'umma ai in ya tashi hali yake nema da tarbiyya da mutuntaka da dattaku ba abin da ya haɗa shi da wani wani fuska yarinya ma ya san sanda muka tashi wani yara ba kawai cewa ake an ba kama a gidan wani ba shi gina na ɗaura ba kawai ranar za ku fara ba kama ga kalarta ba mm. ba kama ga kalarta ba eh. kuma in ka duba ma ka ga yanzu wanda suke wannan shafe-shafen ai marasa tarbiyya ne gaskiya inda da gida bala wanda tarbiyya yake yake gaban uwansa da ubansa ina ci na canzo ma. <laughs> harara ma ta ishe ta gaskiya ne na ce na canzo kala. ba ta ma isa ba wallahi <laughs> harara ma ishe ta <laughs> to da wani kira za ka yi matasan mu na yanzu tunda ka kai magana akan da ne to na yanzu eh, matasan yanzu fa da suka mai da hankali kan sai sun ga mace ta dan haskan nan hmm, ya za mu gyara wannan abu hmm. to ai shi ne nake gaya miki su kansu matasan hmm. wato sai wanda suka sauka daga layi hmm. amma har gobe har jibi yanzu ba gamu ba da shekarunmu da komai da 'ya'yanmu hmm. in ka je gaban iyayen ka ce maka ake baka da hankali a yanzu ba eh. ka me kake ba to sai ba ya mutum bai girma a gaban su eh, saboda haka za ki ji ana cewa ma karma ma ku je ku aure yar mace haka ba ake cewa wato in an ce yar mace wadda fa ba fada ba kwaba ko ba da rai mm. ko kuma yana nan da rai ba a iya kwabata mm. sai abin da uwarsa ta ce eh, ko da yana da ran kenan ai ba ko da yana da ran mm. to su wayannan yanzu masu abin nan din ya za a yi in aka ce na ce yanzu ka ja min hankalin su me zaka gaya musu wanda kila ya tasiri a cikin zuciyarsu su masu yi shawara zan ba su yawa shi dai dama addinin ma ta ka zaba wa ƴaƴanka uwa ta gari kamar yadda ce ita ma uwa ta zaɓa ‘ya'yanta uba na gari. Hmm. Saboda ka a daina kallon kyalkyal banza da sauransu a tsaya a nemi hali da background da addini cikakke a yi aure don a zauna lafiya so ake yin an yi a yi har mutu karaba. Hmm. Amma duk wannan kyalkyal banza yanzu kaga ai azumi ne to an dinka ɗaura aure bayan sallah a yi ta sakin su. Mm-hmm. Mm. An yi ba a gina a daidai ba gangan ne. Gaskiya. wata rana ana karanta wani littafi wani marubuci na cewa idan ka je biki kar ka zaɓi mace a wajen biki. Eh, ka a yi ba a yi ba. Ai kowace kowace saki na ta sha make up ba za ka gane da kyau da fara kyau. Eh, an ce da ranar sallah ko? Eh. Da ranar sallah ma an ce ba a zaɓen mata ranar sallah. Kar sai ka je bayan wannan ka ganta muɗi-muɗi. Wallahi tun da yanzu kana gani a social media sai a nono before da after. Eh. sai mutum ya fito fili ka ce au dama kai ne eh, yawa wani ya ce wai in ya auri mace aka yi mata wannan kwalliyar da eh. ake yi a biya kuɗi dubu dari biyu dubu dari mm. wai sai ta yi shekara biyu bata wanke ta ba <laughs> wai bata isa ta wanke kwalliyar ba sai ta yi shekara biyu to kagan an samu matsala ke eh tunda amma kawai rana ɗaya a wanke kuma shikenan an yi ɓanna kuɗi To ambasada eh to ambasada su fa matan to wani kira za ka yi musu ga mm. cewa kar su karkata hankalin su ga shafe shafa dan kawai maza na su me ya kamata su karkata hankalin su ga shi kafin shafe shafe da mm. suna neman mijin aure kullum abin da ya kamata su karkata hankalin su da shi shine mutunci da sayo kai mutunci da bin na gaba mm. abin da mana magabata suke faɗa mana kullum idan mace ta tsaya a kai har yanzu mutane suna nan nagari wanda suke bincike akan hali ba akan kyau ba domin kowa so yake a wuri mace zauna lafiya hankalinsa a kwance ba an ka so gidan ka kai ya ɓaci ba kuna ka su wannan kira gare su wannan wani shafa shafa wani waye a addini ma na mu musulunci ai canza kan ka halitta kake ai haramun ne haramun ne mm. haramun ne generally kana mm. baki ka ce sai ka mai da kanka fari mm. wannan haramun ne a musulunci saboda addinin ma muka kalla bai dace ni ba To to. Kuma waɗannan mutanen Afirka oh. a cikin ake black beauty ba sun fi kyau ma. Eh shine. Ato ah, ka gani? Ai kuma yawanci ma rayuwa ma yadda take tafiya a yadda ka kalli kanka haka ake kallon ka. Mm. Eh, in ka nuna kai ka rena naka za a rena ka in ka nuna naka jikinka lafiyayye ne kowa zai yadda. Aka yi aka yi haka <laughs> to to daga daga karshe ni tambayar da nake son maka shine me za ka ce su kuma iyaye wanda za su ga 'ya'yansu na dan shafe-shafen su kalle su kawai mm. to wallahi wato tunda muna muna muna media ne kowa yana jin mu mm. wani abin sai ana dan saka amma magana ta gaskiya mm. waɗannan iyaye wallahi rashin tarbiyya ne dan ba su dalili babu dalili da za ki zo kina kallon aiki tana shafa shafa ki zira mata ido ki kalle ta kuma sai daga fuska fara kan amma hannuwa bakaki mudi mudi hannu hmm. saboda Allah da ne. Hmm. wata da na gani nan fuskar ta yi fari fat kuma ta ji ta yi kunshi don ka a gane hannun baki <laughs> kuma kana gani eh gamin gambiza kenan ko da ga hadan gambiza kenan eh. kai jama'a to ai kaga shi ne hankali namiji da ya ga wannan ya san wannan matar fa fake gaskiya to yanzu dai abin da kake cewa shine magana ce ta tarbiya mm, wato magana ce ta tarbiya wanda zai a jikin sa zalunci kansa mm. kansa wani abin da ba nasa ba to kuma abin da ba zai aiwatar a rayuwa ba da ta mm. hankali da za su yi tunani to ambasada mun gode kwarai ya zo ya zama cuta gare su eh. kwarai da gaske muna gani sai ka zo ka zama ya zame ma illa ko a zo a ce za a haihu an samu an ce sai an yi operation to Allah ya sauke an samu matsala mm. lokaci ba zai bamu mu yi magana ba ambasada mun gode kwarai da wannan dan eh. lokaci da muka baka da eh. fatan wa'anda aka yi kuma domin su san ji mm. eh gaskiya ne mm. sannan safina akwai magana da kin san da yawa ba su san ma su ma a tura ma ko in ce a fararen fatar ma akwai masu shafa shafa ana yi kowa yana ruwan dare ne amma dai ba kowa kuma yake son ya zama cewa ya irin wannan ta fannin lafiya ma insha Allah za mu yi magana akan shin eh. menene illolin shi ma a lafiyar mu kuma me ya kamata ma mutum ya yana sai dan gyara fata shi ta gargajiya ran alhamis eh to Allah ya nuna mana to Usman duka duka anan muka kawo karshen shirin namu na yau yanzu a madadin Usman Ahmad kabar da Daniel Brown da ya hada mana sauti da kuma injiniyan mu na yau Ni Safina ta Sada Sodangi ke yi muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Sai kuma gobe da izinin Allah. masu wasanni ba ta kyale ba yan wasan kwallo ba ta manta ba wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba yau da gobe muryar amurka na